ولا أموالهم ولا أولادهم بالذي تقربهم عندنا to alkun dukiyoyinku ba su zama wala auladukum haka nan ƴaƴanku ba su zama billati tuqarribukum inna zulfa wato dukiyoyinku da ku ba su ne ke kusantar da ku zuwa gare mu ba illa man amana sai dai wanda ya imani wa amila salihin aikata aiki na kware wannan shine abin da sura ke karantarwa fa ulaika lahum jazaa'un da waɗanda yake sun yi imani sun yi aikin kware suna da sakamako na riɓin ɓinya bima amilu saboda aikin da sun kai ai jaza al'amali sakamakon aiki alhasan ko ah, jaza al'amali lina ne ah, ah, alhasani mai kyawu wato jaza al'amali alhasanatu matsalan bi asharin wato aikin kwarai guda wato sai a ninka shi abin nan goma ko aka tarko abin da ke goma yawa wa hum fil ghurfati aminun alhali su amintattu ne a lokacin da sun ka shiga cikin gidajen aljanna gurfa wato benaye su za su shiga cikin gidajen aljanna benaye suna amintattu wato min al ba mutuwa gare su wa gairihi babu wani abin da ya shafe na mutuwa wa fi qira'atin al-ghurfa wato mufradi hadha idha hamalna al-amna fil akhirati in mun ka ce wannan amincin nan lahira yake to lokacin da sun ka shiga cikin aljanna wato babu abin nan suna shiga cikin gidajensu babu wani tsoro gare su wa illa fa man amana wa amila salihan lahum jazaa'u dayyi in ba haka nan ba wato har yanzu wanda yake yayi aikin kwar yayi imani kuma yayi aiki na kware kamar yadda shari'a ta ce to yana cikin aminci kun gane ko eh, lahum jazaa'u dayyi kuma suna da sakamako wanda yake na dimbin yawa makabu'un wanda an ka boye musu summa innahum fi amn sannan kuma suna cikin aminci da'ima har abada kullum in mutum na da gaskiya babu yadda za a yi ai magana ta hankali ne ya tashi kun gane ko amma in bai da gaskiya kullum firgice yake wa fi himzillahi almu'abbar anhu bil burak wato kuma yana cikin tsarin Allah wannan tsarin Allah shine abin nan benayen nan kullum in kana so imani kai aikin kwarai kana cikin lafiya zama lafiya kun gane ko to Allah ya tsare mu amin wallazina yas'una fi ayatina wallazi ne sa'una fi atina waɗanda ke aiki ga ɓatawar ayoyinmu wato Al-ƙur'ani wajen ɓata aiki da shi mu'ajizina suna ƙoƙarin cewa wai mu masu kasawa ne ba mu iya kama su ulaika fil azabi da waɗannan waɗanda ake halartarwa ne cikin azaba ai la yufariqunahu ba su rabuwa da azaban nan duniya na ukura don kullun cikin tunani suke kullun cikin azaba suke ta duniya da ta lahira ba bacci Allah ya tsare mu amin qul

inna rabbi yasu rizqa wato ubangiji na yana hida hidawa arziki liman ya sha ga wanda ya so daga cikin bayansa imtihanan dan jarrabawa wa ya kadir kuma yana wanda ta ci da ga wanda ya so ba da labar shi hida wa au liman ya sha ko da wanda yake so dan ya zan jarrabawa wa ma anfaqatum min shay'in duk abin da kun ka ciyar ko menene daga cikin dukiyar ku na alheri wa huwa yuhibbu Allah shi ke mayar da shi wato kenan kada kai tsoron kubcewa arziki yi abin da Allah ya ce wato duk abin da kake tsammanin za ka rasa dare Allah ya kawo ma musanya shi wa huwa khairur raziqin shine mai mahiyyin masu su bada arziki kun gane yuqalu yarzuqu ailatahu mutun ya ya siyar da iyalinsa min rizqillahi ai min rizqillahi daga arzikin ubangiji farraziqu fil haqiqati wahidun saboda ka duk mai bada abinci ba ba masu gidaje ka bada abinci ba Allah sauran masu gidaje su a hanya kawai wa huwa Allah ne Allah wa ghayruhu sababun duk wanda ba Allah ba sababi ne ga wani ya ci wala yuqalu li ghayrihi ta'ala razzaq babu wani mutum wanda ake ce razzaq sai Allah kawai wato waɗannan yana cikin sifofi uku wadanda yake ba awa wani suna da su abin nan sunan Allah Allah ba mai riƙon shi ba wani ba awa wani shi haka nan ba wani wanda ake ce rahman haka nan ba wanda an razzaq waɗannan uku sun ke banta ga Allah

shi ne muke magana ko to bismillah to walamma zakara badal asnamu bi shirki lokacin da ya ambaci abin nan masu bauta ma gumaka wato abin nan ya tunatar da su ga kahirci yumkina an yi zanna ibadul mala'ika bi salihin yana wato waɗanda yake suna bauta ma gumaka an kace shirki suke yi to sai kuma ya komo ya ce yana yiwa wato daga nan an kace masu bauta ma gumaka su ɗake shirki wato wani ya zaton masu bauta ma mala'iku ko masu bauta masalihai ba shirki suke yi ba annahum ghairu mushrikin ba ba shirki suke yi ba li annahum yad'u yad'una asyala domin suna kira قالوا سبحانك sai mala'iku su ce tsarki ya tabbata ma ai ya hallaka an shariki ka tsira daga abin nan daga abokin tarewa anta waliyuna min dunihim kai ne masoyin mu abin nan min dunihim ba su ba wato bautar da suke muna ba mu mun kasa su ba ai la mu wala ta bayyana na bayyana babu wata soyayya tsakanin mu da su min jihati na wato daga wajen jihar mu ba mu mun ka abin nan ba ba mu mun ka jasu ga su bauta muna ba bal kanu ya budu aljanna jinna a sun zan suna bauta ma aljannu ashiyati ay yutiquna sun yi musu fi ibadatihim ga bauta musu iyana bautar da suke yi gare mu wato jannu suke bi jannu na karkatar da su aka taro bi mu'min mahi yawan su suna imani da jannu ay musaddiquna suna masu gaskatawa fi ma yaquluna ga abin da jannu ke ce musu alama da hal na bisa ga abin da ya bayyana gare mu li anna al-amila galiban ko ya sami ba taba'an li imani kalbi domin duk mai amfani da gabubuwa to kamin ya yi aiki da sa sai zuciyar shi ta yarda kullum wato mutum zuciyar shi ke yarda sannan shi wani aiki kun gane ko qala ta'ala fal yawma ولا To falyau ma lam ku balukun libalin na sashen ku bai mallaka ma eh, sashe wani amfani wato ceto ai ba'alul ma'budina libalil abidi wato masu abin nan waɗanda ake bauta ma ba su amfana ba su amfanin komi na ceto wato ga masu bauta musu wala darran ko kuma wani abin ba su iya mallaka musu azaba ba su iya tunkuɗe musu azaba wa naqulu allazina zalamu sannan ko muna cewa ga waɗanda sun kai zalunci sun kai kafirci min kulli ummati na kowace al'umma a ce zuku azaban nar ku dan azaban wuta allati kuntum biha tukadzibun wadda kun kazan da ita kuke ƙaryatawa wato kuna ƙaryata abin nan kuna ƙaryata manzanni saboda ita to ku dan dana to ci gaba وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم قالوا ما هذا to kun gani kenan abin bauta mala'iku da bauta ma eh, salihai duka duk shirki ne kun ga har waɗanda ke bauta ma Isa Allah na tambaya sai ya ce anta kunta eh, lin nas takhuduni wa ummi ilahin min dunillah kun ga wato kenan ko ko annabawa an ka bauta ma haka ne Allah ya ce ba zai abin nan ba zai umarci mutane an ya abin nan an ya tafdul mala'ikata wa nabiyina arbaba aya murkum bil kufri ba'da idan antum muslimun yana yi wa haka nan Allah ya tsare فاليوم لا يملك بالكم لب... آه... وإذا تلى عليهم آياتنا إن أنك كرنتا musu ayoyinmu wato abin al-kutub al-munazzala lahum wato in karanta mutane littafan da ka saukar musu bayyana ke bayyana, yake bayyanannu bi lisani anbiya'ihim wato han amma um, abin da harshen annabawan sun bayyana musu qalu ma hadha illa rajulun wato kowace al'umma wadda yake an aika mata manzo in yana karanta mata ayoyin da aka saukar masa sai su ce wannan bai zama face mutum ne ke kenan irin ku yuridu an yi su yasuddakum amma kana budu aba'ukum yana son ya karkatar da ku daga abin da ubannin ku ke aikatawa ke bauta ma min al ta ga irin masu bauta mala'iku ko ba su bauta wani mala'iku in wani ya tawace ku bari ya ce a suna son yana son ya karkatar da mu kawai daga bautar uwayen mu wa qalu su ce ma hada illa ibkum wannan littafi sabo da ya taho wanda yace kada mu bauta ah, kada mu yi bauta irin ta uwayenmu ba komai bane face ƙarya ce mutar wanda an haƙaƙa an kajin gina ga Allah wa qala alladhina kafaru wadanda sun ka kafirta wa qala alladhina kafaru lahaj wadanda sun ta gaskiya sun ka kiyarda da qur'ani na wannan al'umma wato abin nan su ce lil ummi salifa idza idza kafara hmm? idil eh? kufru eh, sawwa bayna afkarihin domin wato kafirci ya sanya wannan al'umma ta musulmi da al'ummomin da na wuce waɗannan ƙaryata littafai ko sun ƙaryata annabawa duka ɗaya ne wato suka ce lamma ja'ahum lokacin da gaskiyar ta zo musu in hada illa sirrun mubin wannan abu bai zo ba bai zamo ba face sihiri ne bayyanan ne ai bayyinu wato kenan wannan abu da an ka zo muna da shi don a karkatar da mu daga ubannin mu sihiri ne domin kun ga sihiri yana rabawa tsakanin ɗa da uba yana rabawa tsakanin uwa da abin nan da dan yana rabawa tsakanin miji da mata kun gane ko domin inda duk akida san daban-daban an rabu hmm. kamar yadda masu gudun wa'azi suke faɗi haka ne <laughs> Allah sauƙaƙe ci gaba wa mun ta ina mu ba bambanci wa ma atainahum su masu qaryatawa qur'ani ba mu ba su min kutubin wasu littafai ya durusu na waɗanda suke karatu ba gabanin qur'ani ba mu kawo musu wani littafi wanda suke karantawa da shi su ce ai cikin littafi kaza an ce babu wani qur'ani da aka fi ba ko mun saukar musu wa ma arsalna ilayhim qablaka min nadhir kun ba mu aiko wani manzo mai gargadi zuwa gare su ba gabanin ka wato kenan ga ubanni na kusa kenan domin can kakannin su jikokin Ibrahim ne jikokin Isma'ila kun gane ko wato kenan ubannin su na zamanin fatara fa min aina kazzabu ka to da ina sun ka karyata ka tunda babu wani littafi da sun ka dogara da shi sannan kuma babu wani manzo wanda an ka aiko wanda sun ka dogara da shi wala yasiqul hukmu illa idza sanada likitabin baya halatta ba ya inganta a yi wani hukunci wani hukunci bai inganta sai in ya dogara ga wani littafi na sama aw rasulin min Allah ko wani manzo daga manzo daga Allah wato su ɗaya ne ko ka ce na karanta cikin littafi kaza ko kuma manzon Allah kaza ya gaya mini wa idza lam yujad wahidun minhum in ba samu daya ba babu wani littafi da an ka aiko babu wani manzo wa huwa hukumun sadara an hawa ya zan hukunci ne wanda ya fito daga son zuciya wa huwa batilu shi ko batacce ne duk wata hukunci wanda ya fito daga son zuciya batacce ne Allah ya tsare to ci gaba وعذب الذين من قبلهم وما بلغوا ما آتيناهم to waka zaba ladina min qaulihim waɗanda a gabanin wannan al'umma waɗanda a gabanin mutanen ka sun ƙaryata sun ƙaryata manzanni wa ma balagu min ishar ma namu, su abinda mutanen ka ba su kai wato ushirin ushirin abinda mun ka ba su ba وقال الماوردي ماوردي يأتي من إشار هنا هو أشر الأشر الأشيري واتو كنا أشر أشير واتو غاشي وهو أشر الأشري واتو يان كسا غوما كشي غدا أدو كيشي أكسا غوما واتو كنا أي بس غوما فيكون جزءا من ألف كو أشر الأشير واتو أشر أشر أشري واتو كنا أي بس لبو كنا wa huwa al-asar shi yahi bayyana li anna al-murada bihi al-mubalaghata fi at-taqlid kaiwa matuƙa ga karantawa ay laysa li haula al-kuffar ushur ushur ma atayna al-kuffar qablahum wato waɗannan mutane na yanzu ba su da ushirin ushirin abinda mun ka ba kafirai gabanin su min husnul quwwati na kyawun ƙarfin jiki wa tulil umri da tsawon rai wa kasaratul mal da yawan dukiya don kun ga wato zamanin da yana yiwa mutum ba shi shekara dubu don ga nuhu ya shekara dubu kun gane ko to ashe kenan mutanen al'umma ta yanzu ba ba su ushirin abin da an ba ushirul ushirin nasu ba fa kadzabu rusuli da yawan da yawan abubuwan da muka ba su na karfi da kyawun gani da tsawon rai duk da haka sun ka ƙaryata manzanni na zuwa gare su fa alkanahum mun ka halaka su walan tanfa'ahum quwwatun karhin su bai amfane su ba wa tulu amani haka nan tsawon rayukan su bai amfane su ba wa ta amwalihim haka nan yawan dukiyoyin su bai amfane su da shawon komai ba fi dabil ilaci ga tun kuɗe wa halaka daga barin su hina kazzabu rusulan lokacin da suka kare ta manzannin su fa haula ya aula waɗannan sun yi cancanta bi an yi hilla bihimul azabu wata na alladina min qawlihim ko fa kazzabu rusuli wato su mutanen da waɗanda an ka ba ƙarfi da komai sun ka ƙaryata manzanni na zuwa gare su فهلكناهم منك هلكاسوا ولم تنفعهم قوتهم وطول أمارهم وأنقرهم سوء da tsawon rayukansu bai amfane su ba wa kasar ta amwal da yawan su bai amfana musu shay an komai ba fi dab ihlaki anhum ga tun kudewar halakarwa gare su hina kazzabu rusulan lokacin da sun kare ta manzannin su wa haula ya aula bi an yahilla bihim al'azab wannan sun yi cancanta ga cewa azaba ta saukan musu don wato ga su ba karhi ba tsawon rai amma kuma ga karhin rai litakadibin rasulahum don karyatawa da suke manzon su fa kaifa kana kiriya ya azaba ta ka ya ya kyamata take ga wanda ya karyata abin nan abin da manzanni sun karo da shi ai in kari alaihim bil uqubati wal ihlaki ai ho waqi mutu zai auku kamar yadda ya saba su aukuwa kun gane to ci gaba أم تقولوا والنجم والراديع ثم تتفكروا ما إن هو إلا نذير لكم بين يديه to qul inna ma a'idukum bi wahidatin wato kace ina muku gargadi da abu guda menene an qumu lillahi shine ku tsayu don Allah wato abinda masna mafna ko biyu ku ta kun shawara wa furada ko kuma kowa shi tsaya shi dai shi tunani la aksar li'anna kasaratan nasi tablilur ra'ayi domin in mutane sun ka taru aka ce ai shawara to sai ra'ayi ya baci wala ta tati wala tati binatijatin wato bai kuwa yawan mutane bai kuwa da fa'ida misal ma ya ce bi hawa hidin wasnani kamar mutum in tsaye tsaya yayi tunani shi kadai ko ko su mutum biyu sun ka tsaya sun kai abin na shawara tsakanin su sun matafakaru wato in kun ka tsayu bi bi ko ko abin nan tsaya tsaya sannan ku yi tunani ba ta alamu ku gane ma bi sahibikum min jinnatin babu hauka ga abin ku annabin ku wato babu wata hauka gare shi don mi wato wanda ya taho da qur'ani irin wannan yana hauka ana ci hauka gare shi amma haukaci bai da hankali bai san yadda yake tsara ko magana ba ya zai tsara littafin irin wannan hmm? kaddara abin nan ko da ba shi littafin ba san komai an kai da shi ya zai rike shi ya faɗa mutane ku yi tunani ba ya da hauka in huwa illa nadirun shi bai zama ba mai gargadi ne lakum gare ku bai ne dai azabin shadi tsakanin azaba mai tsanani fil akhirati ga lahira in asaitum ga in kun ka saba masa to ci gaba kullu ma za'altum rahmah على كل شارع شهيد قل يا محمد لهم كتير موسى ما سألتكم من أجري wato ban roƙe ku ba wato wa'azin nan da nake kawo muku ko Qur'anin nan da ayoyin nan da nake kawo muku aiki ne nake muku amma ban roƙe ku ku bani ijara ga aikin ku ba wance ku kamin wata da aiki na ba kul ma sa'altukum alaihi min ajr ban roƙa muku ban ce ku bani wata ijara ba illa man sha'a an da ila rabbi sabila sai wanda ya so ya riki wata hanya ta kware zuwa ga ubangiji ya kawo alheri kun gane ko wa qawluhu la as'alukum alaihi ajana illa al mawaddati fil qurba ban karbar ban sun ku kawo wata ijara sai dai sadar da zumunta ta soyayya da tsakanin ku tsakanina da ku fil qurba ta zumunta shi ma abinda ni roƙe ku nace ku kawo don fi sabilillah ko ko don zumunta ko huwa lakum amfanin su zai koma gare ku li'anna ittihada sabili yarju nabuhu ilaihim domin an ce a kawo abinda zai taimaki addini ku kawo sadaka don a taimaki addini don akan ku ne ba ni ci ba ko ba haka ba in an ta an kai jihadi an kaci nasara amfani zai komo gare ku ba gare ni ba wa kadhalika qurba rasulullah sallallahu alaihi wasallam qurbahun in ya zan kun sadar da zumunta kun eh, abin nan tsari dangi na ko kun taimake su wannan duk wato babu balarabe fati yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin nan wajen musahara ko abin eh, ko ko nasaba ashe kenan don kanku ne ina ajari illa ala ni kan lada ta sakamako na bai zama ba fati ala din wace ga ubangiji wa huwa ala kulli shay'in shahid ubangiji shi ko halartacce ne ga dukan komi muttali'un yana ganin komi ya ala musulmi ya san gaskiya ta cewa ni manzon sa ne zuwa gare ku to ci gaba Kul inna rabbiya qad bil ka ce lalle ubangiji na shi ke jifa da gaskiya jifan nan da gaskiya ila an biya yi zuwa ga annabawan wato kenan gaskiya da ta zo Allah ke jeho ta zuwa ga annabawa ba su ke kaka ta ba ko kuma shi ke jefa ta zuwa ga sasanni saboda haka wato ko an so ko ba so ba musulunci zai wato kun gane ku? Eh, har ma in ba ka son musulunci ya watsu shiru eh, in ba ka yi faɗa da shi ba sai ya zauna amma da kake kai faɗa da shi kamar kai ne ke watsa shi kun gane ko ah, ku ƙara nan au ila ila ila qataril afaq li ifsha'i kun gane ko Allah gulbu Allah shine wato Allah wanda ya aika shi ke jefawa gaskiya wanda yake masanin masanin abin da afake ma ga abin da ya hukumin halki galitta shi bis samawati wal ardi wato cikin samai da kasa ku ba dan lokacin nan da an kace a hana wa'azi sai wa'azi ya ƙara turewa eh, kowa san yake ai masa wato abin nan eh, ikon Allah wato ya yi ƙarhin mutum ya shiga gaba gare shi ah, sai dai ya taimake shi ya zauna lafiya hmm, Allah ya taimake mu قل إن ربي to ja al haqq kace gaskiya ta zo musulunci ya zo ko kana so ko ba ka so tilis ya wato wa ma yudul ba amma ƙarya ba ta kaka komi wa ma idu kuma in wani abu ya halaka bai iya mayar da shi kun fahimta ko eh. Eh, ƙarya ba ta iya halitta komi ba ta iya kaka komi kuma in wani abu ya halaka ba ta iya mayar da shi eh. ai lan yabqa lahu asarun wa ƙarya ba ta da wani asari ba ta da wani kufai zahiqa shirku kahirci ya ta halaka lan yabqa lahu lan yabqa lahu ibda'an wala wa i'adatan ba ba da wani farawa bai iya mayarwa kun bayan abin nan ko kuma ƙarya ba ta iya fara komi in ya halaka kun gane ko kul ja alhaq وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع to kul ka ce in ladaltu wato har in na bace ana haƙi daga daga gaskiya mutum ma ta tawahhamu nabi kamar yadda kuke zaton cewa ni na karkace anni lam atabi dinakum domin ban bi addinin ku ba wa dinin abaikum da addinin ubannin ku in kuna gani kenan ni na karkace wa inna ma adillu ala to na bace don kaina musibar za ta komo ga kaina ai ismu da dali wato bace uh, um, zunubin bace wata in wujida har in an ka same shi wallan bisa kaddarawa ya hazai ko buga kaina ni ta dai ta kuma in na shiryu fa bima yuhi ila rabbi to shiriyu wannan ba ne na shiryar da kaina ba saboda abinda ubangiji nake yin wahayi zuwa gare ni shi shiryar da ni min alquran wal hikmati na qur'ani da hikima innahu samiu shi ubangiji mai ji ne da du'a ga du'a qarib kusanci ne liman da wanda ya kire shi wa yajibu shi karba masa to ci gaba ci gaba ثم اختم السورة سنة الله يتكى سورة بتزوير آخر وتا سورة أبدا سورة تاوى دبن واتو أبدا حياة الكفار سورة الله يوكا في الذين اشتغلوا بالأموال والأولاد ba an ce abin da an makasudi imani da aiki ba ba yawan ƴaƴa da da dukiya an makasudi ba to gashi nan wato waɗanda sun ka shagala da dukiyoyi sun ka shagala da eh, abin nan ƴaƴa sun ka bar imani da aiki da shi to ga surar da an kai musu da shi an ka tsari sura walau tara da ka gani ya Muhammadu ko ko kai abokin magana mai saurare da aka gani iz fazu lokacin da sun ka firgita inda qurbil maut lokacin da mutuwa ta yi kusa lamman tabahu lokacin da sun ka falka wa fahimu annahum ala ba'd sun ka gane akan ƙarya suke wa aradu firar sun kai niyyar gudu bi an yuminu shine yaya gudu su yi imani kenan su yi aiki aiki na kwarai ko fala fa ba su ya kubce ba su ya kubcewa wato sun falka lokacin da falka ba su da amfani ah, fala ta lahum minna ba su ya kuce a gare mu wala yafutunna ba su kuce muna ai la yanjuna min azabina ba su tsira daga azaban mu id lam yas'adu lin najati fi waqti lan yasta'idu domin ba su yi tattali don tsira ba lokacin tattalin din wa ukhadhu min makanin qarib kuma an ka kama su daga wuri wanda an kusanci ai makanin firari wato inda sun ka gudu min al'azati na an ka kama su domin wato da mutuwa ta zo sun ka ce mun yi nadama sai a ce nadama ku ba ta da amfani Allah ya tsare ya ba mu ikon tuba tun ajali bai zo ba to ci gaba wa qalu amanna bi wa qalu amanna bi suka ce mun yi imani da qur'ani ko ko mun yi imani da da da annabi sallallahu alaihi wasallama ai alhaq mun yi imani da gaskiya alladhi ja'a wanda yazo shi zahiqa bil ba'd qarya ta halaka da shi wa huwa al-qur'an aw muhammad aw al-islam wa anna lahum tanawish amma kuma yaya za su kama imanin nan abin nan yaya za su kama shi makanin ba'i daga wuri mai nisa da suna kusa suna iya kamawa suka kyale sai da abu yayi nisa suka ce sun yarda to ina za su iya kama shi kenan amma wata wuri mai nisa muhalli daga wurin sai suka fi halin mutu domin suna cikin halin mutuwa wa mahalluhu qabla al-gargarati abinda a lokacin da ake iya kama imani da aiki na kwarai to gabanin wato abin nan mutun shuhar mutuwa gargara wato lokacin da mutun ke abin nan ajali rai na fita wa qad jawazu sun ketare wannan wala yumkinu ruju'u ilai bai wa kuma su koma zuwa gare shi wa qad kafaru bihi wa qad kafaru bihi wa kafar kafaru bihi min qablu yaya za su yi sun sun riga sun kafirta da shi gabanin wannan lo gabanin zakwa ajali wa yuqdafuna bil gaibi sannan ana jefa su da gaibi min makalin ba'i daga gari mai nisa ai ma gaba ku anhu sun ana jefa su da abin da yake sanin sa ya ya fa kudan gare su gaibatun ba'ida hay su kanu yuti'una fi dini badal al-iman wal amal bi wato lokacin da sun kazan yad'anu suna kuka ga addini maimakon su yi imani da shi su yi aiki da shi sai su dora kokarin bata shi wa qalu suka ce fin nabi sahirun sha'irun kahin mawa abin mai sihiri ne mawaki ne boka ne wa fil qur'ani ga qur'ani suke sihiri ne waka ne bokanci ne don dai kada a yarda kun gane wahila bainahum

suna shawar su kama aiki na kwarai an ce a'a an sha maka ce tsakanin ku yanzu wa abar anhu bi yashtahun wato domin yanzu aluman nan lokaci suna suna abin shawar su same shi suna abin nan marmarin su same shi lima kun fi don abin da suke ciki fi dalika lokaci ga wannan lokaci min ragabati fi ke, suna kwaɗe ga shiga shi liyafadu bihi nufusan don su yin kansu da shi amma ra'u abin da sun ka gani amma mun gabansu, minan azabi al'azabi na azab wato abin da sun ka gani gaba gare suna na kokarin su tsare kansu da shi وليس لهم ما يمنعهم عنه alhali ba su da abin da zai tsare su daga azaban nan da suka gani gaba gare su saboda haka abin har suna shawar su imani ina za su same shi kama fi yadda shi an halaka su kamar yadda an aikata daga irin kwatankwacin su masu kama da su ai ashbai masu kama da su kafirci min qablu wato gabanin musulunci ai eh, qablahum gabanin kafirci wa dakhalu azabal muhin sun shiga azaba mai walakantarwa wa ya mutu kadhalika haka nan su ma da sun kai ga ajali za su mutu haka nan fala yanfa'uhum nadam ba da fauti awanihi saboda haka nadama ba ta amfanin su bayan kucewar lokacin sa innahum kanu fi shakkin murib su sun san cikin shakka mai sa cikin kokanto ai eh, mai aukar da su cikin kokanto lahum tulu ta wato kokanto gare su tsayan tsayakan rayuwarsu fi ma amanu bi ga abinda sun kai imani da shi ko eh, ga abinda sun kai imani da shi yanzu walam ya'taddu bihi ba kula da shi ba eh, walam ya eh, walam ya'taddu bi dalailihi ba ta kusi tattali da da hujjojin shi ba fa ya'rifu su gane annahu al-haqq cewa shi gaskiya ne fa ya bi su balle su kama shi ta fatan hayya kuce musu an yi ta kawo hujjoji ba su damu ba an yi ta faɗa ba su damu ba in dai kawai ƙara hauka suke yi har lokacin da ajali ya taho sannan su kama mashi na Allah ya tsare amin to ci ba eh? nan duniya kamin su ida mutuwa don in ajali ya taho sannan wata kowane wanda aka kafiri kokarin ke gyaru ba hanya eh, lokacin da ake daukar rai Allah ya sauƙaƙe wato wannan sura kan kaza tana nuna mana an riga an mamana mun sha biya nan game da dole ne mun shi lafiya eh kwarai babu yadda duk yadda mutum yayi kamin yayi a abin nan Allah ya san zai ya shirye da zai makircin zai bushe babu yadda mutum zai iya yi in ka ce kai makircin ka ƙara ƙarfafa shi hmm. Hmm? suratu fatir الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أجنحة الدين والناس والصاع يزيد بالخلق to wannan ayoyinta arba'in da biyar ko arba'in da shidda har ra'isi bayanu tauhidi fil uluhiyya wa fi anna rububiyya lahu ta'ala wato bayanin tauhidi wato kadaita ubangiji wajen bauta masa shi kadai wa fi anna rububiyya lahu ta'ala wato rububiyya tashi ce dama ba mai shakka wato inda ake shakka ga uluhiyya nan ne ake bacewa kowa ya yarda Allah shi adda komi shi adda sama shi adda ƙasa shi ke halitta shi amma a ce kuma shi dake abin nan ai kowa shi dake faɗa a yi ne wahala kun gane wala tasarrufa li ahadin gari ba mai iya tasarrufi ba mai iya bayarwa ba mai iya hana hanawa sai shi ta'ala fil ashiya ko wato ga abubuwa duka sai sai shi wato komi bai yin wani abu sai dai abin da Allah ya yi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah godiya ta tabbata mu ubangiji Ah, A ah, hamida ta'ala na Sa'u Allah ya gode ma kansa bi zalika da wannan magana da ya yi kama bayyana fi saba kama yadda da ka bayyana cikin suratu saba fatir samawa ta ardi wanda yake shi ya ya halitta samai ya kaka halitta samai ba da ya koya ba fadar shi wato yayi ba da ya koya ba ya halitta samai da ƙasa ba da ya koya ba don haka yace khaliqaha an gair ala gairi misali sabaka ba da wani misali ba ya koya ga wani ba ja'ilil mala'ikati rusulan wanda yake mai sanya mala'iku manzanni ilal anbiya zuwa ga annabawa domin shi ke aiko mala'iku zuwa ga annabawa ulai ajnihatan su mala'ikun an sanya su masu fikafikai bibiyu uku uku wa ruba hakanan nan hudu hudu yazidu bil khalqi ma Allah na karawar abinda yake so cikin halitta ta mala'iku min quwwatin fil badashi suna da karhin damka Eh, wa matancin fil aqal suna da ƙarhin hankali wa jazalatin fil ra'ayi kuma da abin nan jazala ra'ayi ba su eh, eh, karkacewa wa jara'atin fil qalbi kuma suna da ƙarhi ga zuciya wa samahatin fil nafs suna da kuma saukin abin nan abin da Allah ya umarce su shi za su yi wa zalaqatin fil lisan da kaifin harshe wa labaqatin fil takallum haka nan wato abin nan kaifin magana wato faɗin magana da sauki wa ta ta'annin fi muzawalati al-umuri da kyawun natsuwa ga abin gudanar da al'amura. wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan duk Allah shi ke yin sa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai ikon yi ne ga dukan komai min zalika khalqul malaika daga ciki akwai halittar mala'iku wa gairihin da wasu su bil ajnihati yayi su da mala'ikan kafikai wa ziyatu ma yasha da qarin abin da yaso min al-awsafi nasubi fil khalqi ga halitta ma yabtahi Allahu lin nasi

nan tsohon abin an ketare fala shi laha ba mai riƙewa ga wannan abu wa ma kuma abin da Allah ya riƙe na arziki ko ruwa fala shi lahu ba mai sakin shi min ba da in ba shi ba ko ko bayan ya riƙe shi ba mai iya sake shi wa huwa al-adil shi amma buwayi al-galibu wal amri wanda ya rinjaya ga al'amarin sa Allah ke mai hikima fi fi'lihi ga aikin sa to ci gaba ya ayyuhan هل من غير الله يرزقكم من السماء لا هو To ya ayyuhan nasu ya ku mutane, to ba da zikir ma huwa miftahun da sura bayan ya ambaci abin da mabuɗi ga sura. min adillati qudrati ta'ala na wato hujjoji masu nuni ga ikon sa wa kamal irati da cikar wato nuhin sa wa hikimati da hikimar shi bayan ya faɗi waɗannan bada'a wato domin da farkon sura zakwa inda mun ka ambata duk wannan yayi magana na cewa wato yana da kamalar iko da abin yana yin komi da nuhin sa to sannan bada'a ya julubu uqulan nas ya shiga yana jawo hankalin mutane lima yurshiduhum li ta'atihi ga ya jawo hankalin mutane ga abin da ke shiryar da su kai masa ta'a ya ce. ya ayyuhan nasu ya ku mutane uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar ubangiji wanda ya gare ku bi iskanikumul haram wato in ya zan mutanen makka ne an sanya su cikin hurumi inda ba a yaki wa man ce ana ahli makka da hanawar abin nan hari masu yaki su to su yi hari akan makka wal aqal da hankalin da ya ba ku wa tadbira da tsarin al'amari fi umurkum ga al'amura ko ga da dalika ku taru ku yi shawara duk wannan ku kudi dibe shi halin min khaliqin ghayra Allah shin akwai wani mai halitta wanda ba Allah ba yarzuku min samai wanda ke ba ku abinci ya saukar da ruwa daga sama wal alli ko kuma ya hidda muku jiri daga ƙasa akwai wani wanda ba ba Allah ba wanda ke muku wannan ai la khaliqa babu wani mai halitta razik mai azzata ga irin busai shi la ilaha illa to da wannan ku tabbata babu abin bautawa sai shi kun gane fa na ne? yaya ake karkatar da ku bayan hujjoji sun bayyana ai min aina tusrafuna ina ake karkatar da ku an tauhidi da kada ta shi bil ibada ga ibada ma kun bayan kun iqrari bi annahu al-khaliq na cewa shine mai halitta arzakum mai arzata wa hada shi kadai kun gane to ci gaba Thank you. to sun mashara ta alafi tasliyatin rasulullah sallallahu alaihi wasallama wato abin da aka tafi yana hankurtar da annabi na cewa shi dai ci gaba da yin wa'azi ko mutane ba su yi imani ba komi wa in yukazzibuka in har sun ka karyata ka ya muhammad fi ka bi tauhidi idan ka zo ka ce a kadaita Allah ga bauta wal ba'd na cewa kuma shi zai tashin kiyama Ah, wal hisab kuma zai hisabi wa sawabi da ba'd da wal iqabi in sun karyata ka ga waɗannan abubuwa to kada ka da abu kada ka kuzziba rusulu an karyata manzanni min ka gabanin ka fi dalika fasbir kai hankuri kama sabaru kamar yadda suka yi hakuri wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ake mai da al'amura wa yujazil mukazzibina bil khizlan ya an mayar da al'amura ga Allah sai ya saka mu masu karyatawa da abin nan rukushi wato abinda na rashin taimako ba su da wani mai taimakon su wayan sul muslimina ba haka nan ya taimaki masu waɗanda suka mi wuya. kun gane sun maraja bi yaƙi ila irshadin nasu bayan an hankurtar da annabi an ka komo zuwa ga shiryar da mutane wanda an ka ce annabi shi shi hankuri ga dan iyansa faƙale ya yace ya yuhannasu hannasu. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها wa'adin Allah fa hakikatan gaskiya ne wato na ce akwai tashin kiyama kuma da hisabin da za a yi ne da waninsa, wato gaskiya ne Wala ta gurran na kuma lahatu duniya kada rayuwa ta kusa ta ruɗe ku ta ruɗe ku ku shagala daga barin imani da yin haka nan wala ya gurran na kuma billahi garu kada shaitan mai ruɗi ya ruɗe ku wato abin nan wala ya gurran na kuma billahi garu kada mai ruɗi ya ruɗe ku daga ubangiji don kun ga ayin Allah na da hankuri ya yi muku jinkiri to kada shaitan ya ɗauke ku ga wannan ku ce ai babu mutuwa ko ko babu tashin kiya ko ba ai muna komi inna shaytana إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير إن شيطان لكم عدو للي شيطان غريكم مكي ne fattakhidhuhu aduwa ku rike shi maki wato yaya za ka rike shi maki kai da'a ga Allah kada kai da'a gare shi innama ma yad'u hizbahu shi shaytan yana kiran kungiyar shi kawai fil kufri wa liyakunu don su zama min ashabi don su zan mutanen wuta ai annar wuta shadida mai tsani wato ba abin da yake duk wanda ya bi shi yana kiran sa ne kawai zuwa ga wuta sai ku jara al kufr nan fil kufri hmm? fil kufri atba'uhu fil kufri akwai alif ga yadu alladina alladina alladina kafaru lahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة to alladheena kafaru wadanda sun ka kafirta lahum azabun shadid suna da wata azaba mai tsanani walladheena amanu wa amilus salihati wadanda sun kai imani kuma sun ka aikata ayyuka na kwarai lahum magfiratun suna da wata gafara wa ajrun kabir da lada wanda an girma hadha bayanun lima ko wato bayani ne ga abin nan eh, lima ko wato bayani ne ga ma limu ko limu wa fi shaytan ga wanda yake yayi daidai da shaytan wa mali mukhalifi da wanda yake mai abin nan mali muwafiqi shaidan wa mali mukhalifi wato shine sakamako ga wanda ya daidai da shaidan ga kira ko ko wanda ya saba masa kun gane ko wanda ya ka waɗannan da na kafirta suna da azaba mai tsanani waɗanda sun kai imani suka aikata aiki na kwarai suna da gafara da lada wadda an mai girma sakamakon biyu kenan duka to ci gaba awa manzo yin lausu amali زين له عمله فيأتيه هدنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم afa ma yana da wasu amali shin wanda an kawace ma mugun aikin sa wanda yake shedan yayi mai fenti ya ga kyawun sai ya dauka fara abu hasan ya ganshi mai kyawu kaman hadahullah yana kamar wanda Allah ya shirye la yasabu yana ba su zama daidai Abin da ya nuni ga wannan fa inna la yadullu man yasha Allah na shiryar da yana badda wanda ya so wa yahdi man yasha kuma yana shiryar da wanda ya so wala ta sanar su kada yin hasarata aka ce ma annabi kada ranka ta tafi ga akan su hasaratin kana mai ta bakin ciki wato saboda bakin ciki wato kada ce zan abin nan ka bata rai don wanda yake imani kai ta bakin ciki ranka hayya abin ya halaka ai bi kitima maka kada ka kada ranka ta abin saboda bakin cikin ka ala Allah yuminu don ba su imani ba Ai la tuhlik bil gammi kada ka halaka la tahlik bil gammi kada ka halaka saboda bakin ciki li adami imani in basu imani ba don sun nuna basu imani ba kada ka kada ka dabu inna allaha alimun bima yasnamu lalle allah masani ne ga abin da suke aikatawa fa jazihim alai zai saka musu akan wannan aiki wa huwa alladhi aidan lam eh, lam yurid lahum al iman kuma waɗanda basu imani ba Allah ne bai ni bai nuhi su imani ba fala ta ta'assaw malami talabi ma lam yuridillahu ijadahu kada kai bakin ciki ga samar da abin da Allah bai bai samar da shi ba ni imanin na imanin su fatasarrufu bi yadi saboda haka wato ku juyar da abubuwa ga hannun sa yake ta'ala kun gane kowa da shi kadai sai to wallahu alladhi arsala riya Allah ne ya aiko iskoki wato iskoki ba na aljannu ba iskoki na rahama iska na mai zakuwa da hadari kullum cikin qur'ani yace riya wato na rahama kenan ya an ce rih iska na azaba wato Allah ne ya aiko iskokin rahama wato shi shi ke aikowa don bai gama ba ko ko ya ce arsala ya aiko iskokin rahama wato sai su su motsar da girgije المدارك لحكاية الحال المالية أي تسعده والله الذي أرسل الرياح فتصيب صابا يموت أدى تورا موت أدى جرجزي فسقناه منك شايد جرجزا إلى بلد ميت زوا غري وند أب متاتشي وند يكي بوساشي باب تسيري غريشي فأحينا بالألمون كلا يد كسا دوانا روا من البلد كو بعد موتها باين واتوا باين موت كسا تاموتي ai ambata nazar mun ka tsire mun ka eh, fitar da abin nan tsiri wal kala da ciyawa ta dabbobi kazalika nushur kamar yadda gari yake busasshe ba komai akan sa mun ka saukar da ruwa ciyawa ta fito to haka nan tayar da ku yake kazalika nushur haka nan tayar da ku yake ay albas tashin kiyama wal ihya da rayarwa wa kazalika haka nan al imanu ba'd al wahyi eh, yuhyi bihi allahu ma arada hidayatahu haka nan ma abin Qur'ani lokacin da ya sauko kamar ruwa ne in ya sauka wasu dukata su yi ciyawa wasu dukata su ƙara bushewa haka nan in ruwa ya sauka ga ƙasa wata ta ƙara bushewa wata kuma ta abin nan ta tara ba ta amfani kun gane ku hmm, duk abu guda ne wata maruduwa rubewa take yi wata ruhin ruwan take yi wani ruwan ya taru akan ta ba ta sha hmm, haka ne ci gaba man kana كان يريد العزة فلله العزة جميعا إلهي يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد To man kana yuridu izzata duk wanda ke son ya samu wata daraja ta buwaya izza wato daraja ta buwaya ka buwayi kowa shine izza aziz mabuwayi ba kamar shi to duk wanda ke abin nan wanda ke son wannan izza shi buwaya to falillahi lizatu jami'a ita izzan nan wurin Allah take gaba ɗaya ba ta ga hannun kowa fi duniya wal akhirah duniya da lahira ba ta ga hannun kowa fala tunalu min ahadin gairi ba a samu ta daga kowa in ba shi ba ta'ala wala tunalu aylan minkum illa bi ta'ati sannan kuma gare shi ba ka iya samu ta sai dai in ka yi mai ta'a ka da abin da yace kun gane ko ba a iya hirgota fama arada duk wanda ya neme ta wal yutiyu shi mai ta'a wa yatlubuha minhu shi neme ta daga gare shi kun gane ko summa bayyana ta ala kafiyat ta ala bil izza sannan ya bayyana yadda ake neman ta ita izza din nan ba azima ba ga yadda ake cewa fa qala ya ce ilayhi yasadul karimu tayyib zuwa ga Allah magana mai daɗi ke takawa wa ko sana'u shine yabo wata hadisu tsarkake wa wata zuwa da tasbihu wa da addu'a bima yajuru shari'a, amma addu'an nan kai ta kamar yadda ya halata ga shari'a wannan shine magana mai kyawo in mutum yayi tana zuwa abin nan tana zuwa ga Allah tana hawa zuwa ga ubangiji kun gane wal amalu salihu yarfa'u amma aiki na kwarai shi ke ɗaukar addu'an nan yarfa'u kalimat tayyiba lil qabul don a karba kun fahimta ko ko ka sai kai godi yadda za ta hau ko ko yi abin da zai ɗauke ta eh walladina yamkuruna sayyiati waɗanda ke makircin su yi muyagun ayyuka min al'amali wato na ayyuka li talabil izzati min Allah wadanda kullun abin nan da dare ayi ta hira ayi ta abin nan ganawa yadda za a samu izza aw min gairi wato daga Allah ko ko daga wani waninsa da makirci lahum azabun shadid maimakon su samu izzan nan sai azaba mai tsanani suke samu eh izza kana bacci an ce wato samun daraja wadda za ka buwaye kowa cikin duniya ita ce izza in an ce wannan azizun ne ma'ana shi wato babu kamashi ka gane ko in kana son wata daraja ko kana son wani samu ko kana son wani abu duka to duk abin nan da kake nema ga hannun Allah ɗaya yake saboda ka ba ka iya samun shi daga hannun wani mutum ko wani halitta haka nan kuma ba ka iya samun shi daga hannun Allah sai kai mai da'a ka gane ya ya abin nan za ka yi magana mai kyawu su tasbihi su istighfari su menene har ka roki Allah ka bani wannan yana takawa zuwa ga Allah don ya baka amma kuma sai ka yi aiki na kwarai shi zai dauke shi in baka yi aikin kwarai ba kuma ba mai daukar ma magana ka sai ta kwana nan ya cikin ka. <laughs> Eh? eh ba ba abin nan ba mai Eh. kun gane ko wa makar ulaika fa bur sannan ko bakircin mutane wanda yake masu yin makirci don wai su samu wata izza su tunkuɗe wani ko don su yi abin nan duk da wato abin nan dibarori ya bur wato halaka ɗaya yake yi suna makirtawa makirtawa na lalacewa kun gane ayya haliku la yatihim bi makasudin makircin wato halaka ɗaya ke bai zo musu da abin da suke so min nailin izzatin samu izza kun gane ko sai ya ce abin nan yace wad'u zahiri ma maimakon ya ce wa makaruhum yaburu sai ya ce makaru haula'i makircin waɗannan masu yin wannan abu dan ya nuna ko da yaushe suna nan ana ganin su suna ta yi <laughs> kun gane ko to ci gaba hmm. Thank you. فجعلهم أزواجا وما تعمل منهم ذريع ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقض من عمره إلا في to sun bayyana ta'ala dukkan mahalukin bayan haka nan ayar da an iya karanta tana nunawar wato raunin talikai mai asali halkatin tun asalin halittar mutum mai rauni an kai shi kun kuma ta ko li bayyana lahum allai laysa izza don haka kenan kowane ne an shi da maniyi ya tashi mai rauni to ya zai samu izza haya ba wani kun gane ku to abin nan laysa lahum izza ba su da izza illa idza talabuha min sai in sun neme ta daga Allah wanda ya halitta fa qala yace wallahu khalaqakum min turab Allah ne ya halitta ku daga turbaya domin uban ku Adam daga turbaya an ka halitta shi thumma min nutfatin sannan bayan kana ku ya'ya kun ka hito daga mani bi khalqi zurriyatihi min Adam domin zuriya Adam daga daga mani an ka yi su thumma ja'alakum azwajan sannan ya sanya ku maza da mata ko ba haka ba wa ma kai shirin wannan wa ma ta mil min unsa wata mace ba ta ciki wala ta da ukun ba za ta haihu ba illa bi ilmi sai da sanin sa kun gane ko wa ma yu'amaru min mu'ammarin kun ga wata ma lokacin da mutum ke neman dar ba ma tunanin da yake ba shawar da a cikin rai ne da yake son ya gama kawai wa ma yu'amaru min mu'ammarin ba a rayar da wanda ake rayawa wala yuzadu fi umri umri umri ba a karawa ga ran mai tsawon rai wala yunqasu ba a ragewa min umrihi ga tsawon ran shi ai zalikal umru wannan tsayi aw ko mu'ammarin akhar ko ko wani wanda anka talita daga jeren rai ba a yin haka na illa fi kitabin wace yana cikin littafi ko lawhul maqul fi ma'ana hada aqulu ga ma'anar wannan ina cewa wa asanuha an yuraddu ilmuhu ila Allah kun ga kenan a an ce kowane rai in ajalinsa ya taho ba a kara mata ba ta rage ba ko ba haka ba to nan gashi an nuna ana ƙara rai ana ragewa wannan kamar addu'a ne amin da za a baka an ce an riga an rubuta ma a sabaka wato lam yakun li yusib ma akhata aka lam yakun li yusibaka wa ma asabaka lam yakun li yufati'aka rufi'at al-aqlam wa jaffat as-subu an rubuta an dauke alƙalum ma wanda da an ka rubuta abinda an naka da wanda ba naka ba kuma an dauke alƙalami ya bushe takardu sun bushe balle a shahi to abin nan bayan kana kuma ake mai addu'a wannan imani da Allah shi ya sani eh ina hankali ka zai iya kai ga wannan to haka wannan kuma an ce ba a ƙara rai in ajali ya zo ba bai argewa ba a ƙarawa nan kuma an ce ba a ƙara tsawon ran mutum ba ko a rage shi illa bi izni sai da ilmin sa akwai wani hadisi wanda ya nuna idan mutum ya sadar da zumunta ana tsawaita masa rai ko ba haka ba a to ina kuma mancan da an kace ba a karawa eh, ana ragewa ke eh, wasu na fassara su ce tsawon rai shine a sama ran albarka shi ta aikin kwarai ko ko abin nan gajartar ran a samu a ɗebe masa albarka shi ta bacci ko ciwo eh ko ya ta abin nan eh in ya ciwo ai ya ibada in yana da imani yamman ta eh? ya ya zanga jere kenan don wata wani har shekara ta cika in yayi bai san abin da yayi ba ko eh, eh a sai banna eh, waɗannan dai za a bar al'amari ga Allah wajibi ne mutum ya yi imani rayuwa da ajali amma Allah na ƙarawa ga wanda ya so haka nan kuma abin da za a baka an riga an baka amma Allah na baka da addu'a ana an addu'a du'a yanfa'u kama min al-qur'ani nassun yusma'u addu'a tana amfani kamar yadda yake nassi ga qur'ani ya fi ƙarfin hankali shi magana a kai kun gane to illa fi kitabu a ce wannan duk yana cikin littafi huwa lawhul mahfuz fi ma'ana hadha aqulu ahsanuha an yurada ilmu ila Allah kun gane ku inna zalika ala Allah yasir wa wannan abu ga Allah abu ne mai sauki hayyun fa idza kana khalqul insani ala hadha shakal in hal in halitan mutun ya zan bisa ga wannan sifa ce aldabihi mai rauni min khaliqin qadirin wanda yake mai halitta mai iko ala an yi sawura ko fi hadal adwari wanda yake mai iko wanda adda iko ga suran ta cikin waɗannan halaye wadawa an fa asrara ziyadati umri kuma ya ya hana shi sanin karuwar rayuwarsa ko na kasarta wala ya sa'uhu an yankura makaran in ya zan mutun ya san haka nan to bai halarta gare shi ya ta makirci ba don makircin kenan bai kawo masa komi bai ya kama kansa abin da abin nan tun kana jariri haka ta ka san yadda an kai haka girma haka to ma kirki me kake don ka kara maka kanka wani girma ko wani abu fi talabi izzatin ga neman wani izza min gairi khaliqi ba daga wanda ya halitta ba an jalla wa azza kun gane ko ashe kenan duk makircin da mutum ya wauta ne ko hauka ne hmm, ka bi dai abin da Allah ya ce kada ba wani ya tsone ma ido ah, kai kuma abin da Allah ya niyya baka duk inda duniyar nan ta taru wa lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad qaddarahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yaduruka bi shay'in la yaduruka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'atil aqlam wa jaffatis sur kun gane ko eh, saboda haka ka kai kai iyakar abin da an ka azama na ibada kai ka huta mu kanka hmm, eh al makhluqat sannan kuma ya bayyana cewa talikai wa in ishtaraka fi ba'lil manafi ko da yake matalikai sun yi tarewa ga wasu amfanoni wasu ba sun yi tarewa ga wasu wofi fa inna la tasawi bil khasiyati al-uzma ku kowane mu yanzu yana da idanu biyu yana da hanci yana da baki yana da ido yana da kunnuwa yana da ciki yana da duwayya amma kuma akwai wasu abubuwa da sun kararraba kowa ko ba haka ba to haka nan abubuwa su ko sun yi tarewa ga wasu sifofi suna bambanta ga wasu kamar yadda zai ambata wa ma ya sayi bahara ne hmm. eh eh mm sai bari mm shi barin a bai zan mutum ba don haka ba a yi masa suna

kun gane ko eh, amma kuma wanda ya doki mace mai ciki ta da ah, abin nan mm, bari wanda yake bai kuka ba to za a yi kima wato zai biya diya wanda yake ushirin uwar mm. ushirin diya uwar eh ta'ala eh, ne ma ya sabar baharani ko ومن كل تأكلون لحما طريا وقد كنت في مراحل لتبتغوا من فضله ولعلكم wa ma ya saurin baharan wato kogi biyu ba su zama daidai teku da biyu ne wato ba su ba ga su tekuna ne amma ba dai suke ba wa in sharaka fi kauni mama an ko yake sun yi tarewa ga ruwa ne haza azbun furatun wannan ruwan sanyi ruwa ne mai daɗi mai daɗin hadiya shadidul uzuwa mai daɗin hadiya sa'ibun sharabuhu mai saukin abin shansa yazhalu ko yazhalu abin harara yusilu harara yana saukar da zafi wa yazilu adashi gusar da kishirwa li uzubati don daɗin sa wa hada ujaji wannan shi kuma gishiri ne ujaji wanda yake mai zartsi shadidul muluha mai tsanin abin nan gishiri la yumkinu shuru bai wa shashi wala yusahillu harara bai sau kadda abin zafi wala yuzilu adha bai gusar da kishirwa hada hakaza almu'min haka nan wata mu'mini muti sahlal qiyada mu'mini mai abin nan mai da'a mai ne li awamir rabbi ga umarnin ubangijinsa wal kafir shi ko kafiri munkirin mai ki ne mutakabbirin mai girman kai an ta an tawali da kankan da kai rabbi ga ubangijin sa wa in kana yushriku wa in kana yushriku ma al mu'mini fi ba'd sifat ko da yake yana tarewa da mumini ga wasu sifofi duk su duka mutane ne ko mm. ah, haka nan wannan abin nan teku sun yi tarewa ga zama ruwa ne amma wannan yayi amfani wannan bai amfani ga sha kun gane ko ishtirakul bahrain fi qawli ta kamar yadda su abin nan tekunan nan sun kai tarewa ga kawo maganar Allah wa min kullin takulun lahman dariyan ga dukan kuma tekunan nan biyu kuna cin nama wanda yake sabo kuna ɗebo kifi daga ciki cikin ruwa mai zartsi da ruwa mai sanyi kuna samu nama ku dora ka sun yi tarewa nan wa sassakar juna mil hiliyatan sannan kuma kuna fitar da abin kawa daga mai gishiri da wanda ba mai gishiri ba talba suna kawan nan wanda kuke sawa wato lu'ulu da murjani ko ba haka ba wataral alfulka muwakhira fi kuma kana ganin jirage suna masu yankan ruwa cikin jirgin cikin ruwa mai zartsi da ruwa mai daɗi a hawaye wuce ko ba haka ba tajrihi tabharul ma'a wato jirage wanda yake suna kece ruwa ai tashuquhu bi jariha da gudana su yi cikin makabu muqabila mudbira wasu su fuskanta su komo dirihin wahida da iska guda ga iska guda ya buga gaba zai buga yamma amma kaga waɗannan jirage ga su suna abin nan suna tafiya abin nan inda sun kaga dama litabtagu min fadli don ku nema daga fadlashi ku tafi fatauci da wannan jirage wala allakum tashkurun ko za ku gode ma Allah ala ni an ga ni'momin sa almuzdawija ni'momi wani cikin wani almutarakima wadan sun kawo juna fi kulli ma sakallakum ga duk abin da ya kore muku min makhluqati na abubuwan da ya halitta kun gane ku? to yulijul layla yulijul layla min to yulijin laila Allah na shigar da dare fin nahari cikin rana fa yazidu wato daren ya karu wa yulijin nahara kuma yana shigar da rana fi laili cikin dare fa da shi ma daren shi karu wa sakara shamsa wal qamar Allah ya hore watan rana abin nan gudan rana tauraron rana kuma ya ya abin nan ya hore tauraron wata kullum kuma kowane daga cikin su jiri yana gudana cikin falakin sa da ajalin musamma har lokacin da ajalin da anka ambata na wasu shine ranar kiyama zalikum Allahu rabbukum wannan fa shi ne Allah wanda ubangijin lahul mulku kuma shi adda mulki shi adda tasarrufi shi kadai wallazin tad'una min duni wadannan da kuke kira kuna bauta musu ba da ba shi ba sauran abubuwan bautawa duka ma na min kidimir to ba su iya mallakar kidimir ko san kidimir lifafatun nawa in ka samu da dino ka ɗebe wanda ake ci na sama gare shi to abin nan bakin nan nashi abin nan gulfin nan akwai fata fatan nan fatil din nan fari-fari to shine abin nan shine fatil sannan ɗan hanci yana can fari shi kuma shine kidmir to duk wanda a duniya ba wanda ya mallaki wannan ɗan fari? balle ya baka <laughs> kun gane ku eh, <laughs> Allah sauƙaƙe hmm. to in ta da kuhun to in da da'uhum la sami'u kun in hakun ka kire su to ba za su saurari kiran ku ba wato duk wanda ka kiraya wanda ba Allah ba to ko ka kire shi kiran banza ne bai ji walau sami'u mustajabukum ko da sun ji an ka kaddara wato wanda ya kire mala'iku ko wanda ya kire salihai masu rai mustajabu kun ba su karba muku ko mai rai ka kiraya wanda yake yana yiwa ya ji ka ka kire shi ko ko ka kire mala'iki ko ka kire aljani ko da sun ji ka ba su ke karba ma kun gane ko wa ya yawmal qiyamati kuma bishiri. Kun sannan kuma ranar kiyama za su kafita da shirkin da kun kai da kun ka dora kiran su kun ka bar Allah za su ce a ba ruwan mu da su lokacin da sun kai ba mu ce muna abin nan ba mu ce musu su kire mu ba eh shikenan bi kuma iyawa ta za su kafirta da kahirta za su eh, butulce za su barranta ga kahircin da kun kai tare da sun ka hada kun ka hada su tare da Allah ay yatabarrauna minkum za su barranta daga gare ku wa min ibadatikum iyahu haka nan bautawar da kun kai musu za su barranta su ke ba ruwan mu da su wala kama mithlu khabir ba ho mai baka labari kamar wanda ya san abu Allah ne ya sani shi ne ke faɗa mata ba mai baka labari kamar yadda ya sani ko wani yayi mata tsuniya ta banza ce Allah ya sauƙaƙe to ce